وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون Ubangijinka ya san abubuwan da zukatansu suka ɓoyi da abubuwan da suka bayyana babu wani abu a cikin da yake ɓuya a gare shi kuma da sannu zai saka musu akan haka.